gaskiya eh, ya kamata masu taimaka ma gwamnati ko kuma jami'an tsaro wurin yaƙi da wannan boko haram da ake su taka tsantsan su rinka lura da abin da za su yi shi sa wani lokaci ba mu cika son mutane sun ka ɗaukan doka a hannunsu ba domin ba su da ba su da yadda za su yi da dokan idan ta riga ta abu misali wannan kashe wannan yarinya kaga abu ne gaskiya wanda yake ya tayar mana da hankali kwarai so ya kamata su yi taka tsantsan su yi a hankali duk abin da suka gani su bincika tukuna kafin su ɗauki wani mataki to matasa kaga kamar yadda nake cewa matasa kaga su ne ginshikin al'umma suna taimaka ma jami'an tsaron nan abubuwa na da kyau dangane da yaki da jami'an tsaro dangane da yaki da da ta'addancin nan da ake fama da shi to ina kira ga matasa da in haka ya faru su yi kokari su taka tsantsan su rinka bincike tukuna kafin su je su dauki wani mataki kuma ya kamata jami'an tsaro su yi kokari suna koya ma su wa'annan matasa hanyoyin da za a kama mai laifi ba kawai a su kawai tafi titi su ce za su kama mai laifi ba